Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Jama'a Assalamu alaikum barkar mu da sake haduwa a shirin na ƙasa ba kasawa ba wanda ke mai da hankali akan batutuwan da suka shafi masu bukata ta musamman a ƙasashe masu tasowa. Sunana Sule Mumuni Barma. Naƙasassu a sassan Najeriya sun fada halin damuwa sakamakon matsalolin da suka biyo bayan canjin takardar naira. Rashin wadatar sabbin takardun kuɗi a bankuna da dogayen layukan da al'amarin ya janyo wani abu ne da a yanzu haka ya haifar da tarnaƙi wa harkokin nakasassu, inda a wasu yankunan ma harkoki suka tsaya cik. Wannan shine abin da shirin na ƙasa na wannan mako ke mai da hankali a kansa. tare da wasu masu bukata ta musamman daga jihar Kano. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Sunana Janatu Adam, Indabawa, Kano Municipal. Majority mutanenmu ba makaranta suka yi ba wasu ma ko sun yi makaranta ba su da wayo buɗe account a banki. wannan matsala idan mutum kai mishi magana sai ya ce maka to sana'a me nake da zan buɗe account a banki to wannan abubuwan yanzu ya zama da cewa kuɗi ba su ba sa yawa a hannun jama'a mm. sannan kuma babban kalubalen mu waɗanda ma suke da account din mm. ba sa son zuwa banki idan mun san wurare da dama muna zuwa muna da alfarma da ka ji a daga maka kafa to gaskiya ni dama ba ni da babban korafi da abin da yake damuna a rayuwa sama da matsalar banki idan ka je banki yanzu kare idan ka je banki ka je kankanta mutane da wada musu idan ka je wasu ba su yadda ma da almaka alfarma ba su kana da wannan alfarma a daga maka kafa ka wuce ka shiga ba wasu suna abin yana zama hayaniya idan kuma ka shiga din ni kaina ina biya maka wannan abun ba wai akan wani ba akan kaina ya faru ya fi sauna idan dan je banki zan je kan ma'aikacin da yake kan baya gani na saboda yana ina ƙasa yana sama bai ma san na zo ba mutane su kuma suna kyashin na yi musu overtaking sun daɗe suna layi ni kuma na zo za a sallama to don haka ba zai gani ba sai wani security in ya gani tukunna ko da an ban tela in na ciki sai dai wancan security ya miƙa tukunna a karɓo mini idan atm din banki na je wannan decline sai na jira inda baka san zuciya wani ba kana tsohon ka bawa mutum ya wannan ɗinka to sai ka ba ma wani security tukuna zai cire maka kuɗi a banki to gaskiya mutanen mu muna cikin kalubale ga matsalar banki wannan canjin kuɗin ya fi taɓa mutanen mu fiye da kowa saboda kasance ga kada kuɗin a cikin account to zuwa banki ma zai maka tashin hankali inda shi kai tsaye na kan ba zai ganka ba sai wani ya gan sai an ganka tukuna za a za a nuna mishi to mutane ma ba za su bari ka gansu ba tukuna ba aka wani abu wasu ma waɗanda suke ɗan kasuwancin su yanzu sun daina saboda ba su da yadda za su idan mutum ya zo saboda suna ganin ba su san ba su san abin da yake faruwa ba sai da su kawo musu tsohon kuɗi ba za a kawo musu sabon kuɗi ba su kuma suna jin ana cewa za a daina karɓo wani tsohon kuɗin kuma idan suka karɓi tsohon kuɗin nan ba su da inda za su kai shi idan ina haka POS to gaskiya sha'anin wannan canjin da aka yi Allah ya sani abin ya zama wahala shi nan ke gaya maka idan na je banki ma ni abin ya zama min wahala ba ni da ikon da zan iya ciro kuɗi gaba na da in ciro kuɗi na jin ya fi wata biyu yana da kyau a ce an ware wani waje kuma kamar yadda aka ce za a turo masu POS su dinga shiga wurare suna buɗe wa mutane account to ai ya kamata mu ya fi kamata a tallafa wa mutanen mu a je a yi musu wannan saboda akwai masu sana'o'i da yawa da yawan mu da ka ga mu dinnan muna da abubuwan yi to babban matsalar wannan canjin kuɗin ya janyo mana matsala mutum yana gudun tsohon kuɗi samun sabon kuɗin ma baka samu shi ba baka san ma ina zaka yi ka same shi ba to kaga wannan ba karamin kalubale bane ya kamata a duba bankuna a yi mana gyare-gyare a cikin shi da wajen ATM da wajen cire kuɗi yana da kyau a ci an ware mana waje na musamman da muna zuwa an san nan matsalar bangaren mu ne gaskiya shine roƙo na ga gwamnati dan Allah ta duba mu ta duba halin da muke ciki to sunana Yahaya eh Yahaya shugaban ƙungiyar masu bukata na musamman bangaren kafafu na jihar Kano ai ya shafi mu ta bangaren tattalin arziki da zamantakewa da rayuwarsu ma gaba daya domin yadda ake wannan harka ta bankuna an kaje ga uwa yaki to mu ma ba ma sa iya zuwa wajen kasuwanci duk na kayansa ya durkushe domin sai da kuɗi yake kasuwanci kuma musamman wasu mutanen namu ba su da asusun ajiya e, wanda yanzu abin da za a ce in an siya ba a ce a yi maka ba to su ba su da wannan abin wasu wasu kuma suna shakku akan transfer domin yanzu yan masu mai ake cewa kasuwar su ta bude sai su zo su yi mana bogi su tura ma kuma alhalin ba haka bane su karɓi kayan ka so gaskiya a wannan bangare an samu koma baya sosai ga yan uwa masu bukata ta musamman dama alhamdulillah rayuwarsu ga yadda take suna kokari suna kula da kan suna samun abin da za su ce su sha da iyalansu to gashi an kawo wani tsari wanda ya sake durkusar da su ya komar da su baya haka sai dai su ce inna lillahi wa inna ilaihi rajiun harkar rayuwarsu To masu sauraro nan za mu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so. Yanzu a madadin Murjanatu Adam Indabawa Kano da Yahaya E Yahaya shugaban kungiyar guragun jihar Kano. Ni Sulaimu Muni Barma da duka abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku muni lafiya. Na ba za ta sauka sawa ba, mai na kasa ta shi kai ilimi.